hauka kuran likita waye kawo wannan ya ajiye mana yi ana sarki ne au mai unguwa lallaɓar sabon zuwa ne wasu ne suka kawo shi suka ajiye shi wai sun je suka kudin allura da magani to ya ke nema a lalata mana tsarin asibiti haka muke tsarin asibitin ni ma bayan na fito mai gadi yake sanar da ni sai nake gaya mishi ka hakan ya kara faruwa bai gane ni ba likita aran wuka ka ban dan girman Allah what ka ban aran wuka na manta ta a gida wannan da ganin sa mara lafiya ne sosai aran wuka ka ba ya tabi da yawa ya na sani ma wallahi tintini fasta ne na nemi sarki ko hakimi ko kuma mai gari kawai da an wannan haukan an daina wallahi kadai ne akai in yi abin da na ga dama ta ya gani na wallahi kullum hudu goma sha hudu ko sha biyu in yi kwakur kwakur kwakur kwakur dokiyar kuɗa <laughs> Allah wallahi kai kar ku zo nan gurin wallahi kar ku zo kar ka zo nan wannan da ganin sa shaye-shaye ne kuna yara ƙanana kuna dubga kanku ƙwayoyi ga hina yanzu ka gamu da hauka ka zo ka zo ka ringe mana wani hauka wallahi ka kai kama wallahi da wahainiya wallahi kala kala kake wallahi kamar ku kuma ɗaya da zangwala gwada wallahi kin ji ko yanzu wannan za mu yi masa allura dozin ɗaya la ha'ila <laughs> kai kai wayo dan Allah ka ban aran adda adda ko wuka ko gariyo in kai mutum goma sha biyar anan ma lalle wannan haukan nasa babba ne allura sai mun maka goma sha biyu sannan magani kullum sai ka sha dozin ko hanji ko hanta ko huhu likita dan Allah dan annabi samu mun aran wuka ko ko gariyo ko adda kai wannan babban mahaukaci ne dan ga mu mun Allah ka samu mun in kai mutum 50 in kai mutum 50 in kai mutum 50 in kai mutum 50 in kai mutum